matasan jam'iyyar apc ta adawa ta gudanar da taron faɗakarwa kan illolin siyasar banga wanda ake yin amfani da matasa domin biyan bukatun 'yan siyasa an gabatar da jawabai da kuma ƙasidu da suke bayani game da dabarun da za a bi wajen tsarkake siyasa alhaji sani gwamna mayanci sakataren kuɗi ne na jam'iyyar apc youth bangat ya yi bayanin matakan da za a ɗauka don dakile siyasar banga akwai matakai waɗanda yake za a ɗauka dangane da ainihin matasa na samun musu aikon a jihohi da ƙananan hukumi da kuma najeriya baki ɗaya wannan shi zai ba da dama a tsabtace duk wasu al'amura na siyasa a cikin najeriya baki duk kowane irin tsari da za a yi don tabbatar da cewa an tsalkake wannan tahiya ta jam'iyyar apc dangane da banga siyasa insha Allah za a yi shi alhaji aliyu abubakar tsahe shine shugaban karamar hukumar tsahe a jihar zamfara ya ce an yi walƙiya kowa ya ga haske a yanzu a najeriya a inda muke an yi walƙiya kowa ya ga haske mutanen najeriya sun sha wuya kuma sun ga bakar azaba da mulki na jam'i a yanzu a duk inda ka je jam'iyyar apc jiranka ake a karbe ta nuruddin muhammad badamasi shine coordinator a jam'iyyar apc jihar bauchi ya yi bayani abinda suka sa gaba yanzu eh, alhamdulillah abinda muka sa gaba dai ma'anan mu na mu bangat shine mun sa wayarwa matasa kai a gaba dalili an daɗe ana amfani da matasa tun da aka fara mulkin nan a najeriya na siyasa 1999 mutane sun ga halin da ake ciki an daɗe ana ta amfani da matasa amma ba a taɓa samun wani ci gaba ba kullum koma baya kullum koma baya to a dalilin haka ya sa muka yi ƙoƙari aka ƙirƙiro wannan ƙungiya domin a wayarwa matasa kai kar su kuskura a yi amfani da mu a yi zaɓe a zubar da mu a bar mu ba da aikin yi muna kashe junan junanmu a zo ana bar mu muna shan kwaya muna yawo iyayenmu ma ba sa mu wanda haka muka tsinci kanmu a ciki yanzu a wannan hali wanda shi ya jawo kuma har yanzu haka mu kanmu wasu ma da yawa matasan iyayenmu suna jin haushinmu ba mu da sana'a karatu mun kimi mu saboda haka shine dalilin da ya sa muka kirkiro wannan kungiya domin wayar wa matasa kai karshen taron ne kuma aka kaddamar da shugabannin kungiyar apc youth bangat na yankunan kananan hukumomi 20 da suke a jihar bauchi abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria.